إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم كمر كلهم الله سبحانه وتعالى ya sake dawo da mu wannan rana ta litinin 24 ga watan ramadan alif da ɗari eh, alif 24 ne ko da biyar 24 ga watan ramadan alif da ɗari hudu da arba'in da uku wace sai daidai da 25 ga watan abrilu shekara ta 2022 muna nan cikin yardan allah da sonsa da nufinsa da agajinsa da taimakonsa a cikin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma har yanzu muna nan cikin tafsirin sura ta sha shida a cikin jerin surorin alkur'ani mai girma wato suratun nah sura kudan zuma wannan karatu yana zuwa man masu saurare ne daga jami'o abu ya obai da tabnil jarrah babban masallacin juma'a da ke kan titin bypass namdi azikuwe da ke cikin karamar hukumar kaduna ta kudu a cikin jihar kaduna ta najeriya jiya mun kwana kan aya ta goma sha biyu wato ayar da allah subhanahu wa yake mana bayanin da dare da yini rana da wata taurarin sama gaba ɗaya allah subhanahu wa ta'ala ya huwace wa bil'adama su ne domin su yi masa khidma tare da cewa su kuma ɗin nan wato suna biyayya ga allah subhanahu wa ba cikinsu wanda zai saba ba cikinsu wanda zai bijire amma kuma kai ɗan adam ɗin da aka yi maka wannan gata kai da aka zo aka yalwata maka waɗannan falalola da ni'imoma da kuma kai ne ake samu da saba ma Allah subhanahu wa to yau insha Allah za mu tashi akan aya ta goma sha uku inda Allah subhanahu wa yake cewa wa ma zara lakum fil ard na'am بسم الله الرحمن الرحيم وما لكم في الأرض مختلفا إن في ذلك لآية لقوم يذكرون الله سبحانه وتعالى يقول وما ذرأ لكم في الأرض hakan nan da abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta muku a cikin ƙasa mukhtalifan alwanuhu waɗanda yake launukansu sun sha bamba wato akwai tsirrai kayayyakin marmari abubuwa na abinci za ka samu launukansu daban-daban ne ko da ko iri ɗaya misali ka ɗauki dawa za ka ga dawa akwai fara akwai ja ɗauki masara akwai fara akwai ja ɗauki wake akwai fari akwai ja Allah subhanahu wa ta'ala daga cikin abin da ya halitta muku cikin ƙasa to mukhtalifan alwanuhu akwai abubuwan da yake launinsu ya sha bamba ana fahimta shi yasa yake cewa a wasu wuraren وفي الأرض قطع متجاورات وجنات wa أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم yaqilun zaka ga dai wake ne za ka kawo zaka shuka wannan waken ka shuka wannan waken ƙasa iri ɗaya ruwan kuma iri ɗaya yanki iri ɗaya to amma kuma sai ka ga wannan yafi wannan kyau wannan yafi wannan haske ana fahimta manoma sukan ga irin haka za ku zo wuri ɗaya kai kai shuka shi ma ya shuka ƙasa iri ɗaya gari iri ɗaya yanki iri ɗaya damunan lokaci ɗaya ta sauka sannan ba mamaki rana ɗaya kuka yi shuka amma sai kaga in wake ne shi nashi waken ya fi naka kyau shi ka ganshi ha wani dan kwalliya gare su haka nan ka ganshi fari fat sannan kuma hancin baki baki kirin kai kuma sai ka dinga mamakin ya aka yi naka bai kai nashi kyau ba ana fahimta ba kuma wasu dabaru yayi ba aa ruwan da ya sauka a naka gonan shine ruwan da ya sauka a nashi gona ana fahimta to hakan nan mutanen da suka rayu akan waɗannan abubuwa da suke da bambanci dole su ma za su bambanta abin da ya shafi launinsu abin da ya shafi ƙarfinsu abin da ya shafi tunaninsu komai nasu zai sha bamban saboda ƙasar da suka rayu a kan ta ita ma ma'abuciyar launuka ce daban-daban kaga dai akwai farar ƙasa akwai baƙar ƙasa akwai jan gargari misali akwai ƙasar gishiri akwai ƙasar kanwa ga sunan daban-daban daban shi sa Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa alam tara anna Allah anzala minas sama'i ma'an fa akhrajna bihi thamaratin mukhtalifan alwanuha wa min jibali judadun bidun wa humrun mukhtalifun alwanuhu alwanuha kadhalik inma yakhsha Allah min ibadihi alulama wato ainihin da duwatsu da ƙasa da komai samu suna da bambanci duwatsu ma an ka ɗauke su zaka samu suna da bambanci wani zaka same shi mulmulan ne wani jan dutse ne wani baki ne gashi nan daban-daban to sannan kasar da ta tsirar da waɗannan abubuwa mutanen suka ci yadda suke bambanci daban-daban su ma dole su samu bambance-bambance ana fahimta shi yasa yake cewa alam tara anna Allah anzala minas sama'i ma'an fa akhrajna bihi thamaratin mukhtalifan alwanuha ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك ده دبوبي مثالي أنا فهمتها ومن الناس والدواب والأنعام أينهم kayayyakin da za ku ci na marmari kukan kanku ma da dabbobin da kuke kiwo za ka samu duka sun sha bamban daban daban ai shi za ka ga a cikin raguna ce a wannan ɗan ƙasa ne wannan balami ne ana fahimta shi ɗan ƙasa ƙarfa ne amma bai da tsawo sai dai ya ci ya buɗe ya faɗi misali shi ko balami yana da gaba yana da girma sannan kuma yana da kwarjini galibi zaka ganshi da babban kai da kuma dogon jela misali amma kuma duk wuri ɗaya suka tashi amma kuma gashi an samu yanayi daban-daban to da ƙasar da suka rayu a kanta tana da bambanci dole su ma za su samu bambanci ta kowane fuska shi sa Allah subhanahu wata'ala ke cewa walau sha'a rabbuka la ja'ala an-nasa ummatan wahida wala yazaluna mukhtalifin da mahalicci ya so da ya sanya al'umma su zanto bai daya amma ba za su gushe ba suna masu bambanci ta bangaren launin su ta bangaren tunanin su ta bangaren komai ma saboda ƙasar da suka rayu a kanta ita ma ma'abuciyar bambance bambancin shi. ana fahimta malamai wa ma zara alakum fil ardi mukhtalifan alwanu haka kuma daga cikin abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta muku a cikin ƙasa akwai waɗanda yake launukan su mabambanta ne inna fi zalik lallai a cikin haka la'ayatan akwai abin lura da kaumin ga wasu mutane ya zakaru na wanda suke hankaltuwa saboda in za ka kalla da kyau ya kamata ya zame maka aya misali wannan mangwaran gashi ƙasa ɗaya ruwa ɗaya bishiya ɗaya amma kuma sai ka ji wannan ya fi wannan zaƙi wane ne bambanta su Allah subhanahu ta'ala wannan aya ce ga duk mutumin da yake yana da imani shi yasa aka samo daga kabul ahbab radiyallahu an yana cewa laula kalimatun aquluhun idan bakin wasu kalimomi da Allah subhanahu wata'ala ya taimake ni nake nanata su laj'alatni yahudu himara da yahudawa sun mai da ni jaki faqila la sai aka ce wa mahi wani irin kalmomi ne kake faɗa sai ce ina cewa ne a'udhu biwajhi Allahil azim alladhi laysa shay'un a'zama ko kuma laysa shay'un a'zamu min duk wanda ka faɗa yayi daidai ina neman tsari da fuskar Allah mai girma subhanahu wa ta'ala wanda babu wani abu mai girma da yafi girmansa wa bi kalimatillahi tammat haka kuma ina neman tsarin Allah da kalmominsa cikakku allati la yujawizuhunna barun wala fajir wanda babu wani nagartacce ko kuma bijirarre wanda zai iya ƙetare su ko ya wuce waɗannan kalmomi wa bi asma'illahi alhusna kulliha ina neman tsarin Allah da kyawawan sunansa dukkaninta gaba ɗaya ma alimtu minha wacce na sani daga cikin sunayen wa malam a'lam da kuma wanda ban sani ba min sharri ma khalaq daga sharrin abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta wa ma bara da kuma abinda ya kaga wa zara sannan kuma ya halitta wato in an ce zara'a ana fahimta shine khalaka ya halitta amma an ce zara'a bizza da ain wannan shine shuka don da yawa mukan haɗa abubuwa sai mu ɗauki zara'a mu ce zara'a zara'a bizzal ma'anan shi halitta amma za bizza da ain ma'anan shi ainihin shuka ana fahimta to abinda ake nufi a nan cikin abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta muku akwai abubuwan kuma da suke kasancewa mabambanta ne wa huwa alladhi wa huwa alladhi sakhkhara al-bahra li ta'kulu minhu lahman tariyan wa tastakhrijuu minhu lillah وتستخرجوا منه حلية تلبسونها ولتبتغوا من فضله ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون الله سبحانه وتعالى وهو الذي سخر البحر Allah subhanahu wa ta'ala shi ne wanda ya huwace muku teku wato ruwan gishiri kenan, lita'akulu min domin ku ci daga ainihin wannan teku, lahman wani nama طريا سابو دداتا وتستخرجوا منه سننكو فيتو دقوان ننتي يكون حلية كايا أدو أبن ديشا في زيناري يشا في أزرفا يشا في لؤلؤ يشا في مرجان شيسا أتنككوما مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان da lu'lu'i da murjani suna fitowa daga cikin wannan teku Allah subhanahu wa ta'ala ya huwace muku wannan ne domin ku sa ku yi ƙawa ku yi ado ku ci ku sha wa talbasunaha wato za ku fito da wannan kayan ado ɗin domin ku sanya wa taral kulka za ka ga jiragen ruwa mawakira suna tsaga ruwa da kirazansu fihi a cikin wannan teku wali tabtagu min fadli Allah ya yi haka ne subhanahu wata'ala domin ku biɗa ku nema daga falalarsa wala allakum tashkurun ko ku za ku gode ma Allah subhanahu wata'ala idan ka koma ƙarƙashin wannan imamu qatada yana cewa radiyallahu an abinda ake nufi da lahman fariyan wato shine haitanu samak wato abin nan luhumul haitan naman kifi ko kuma haitanul bahr dukkanin wani kifi ko ko dukkan wata dabba da take cikin ruwa to halali ne bil adam ya ci in dai a ruwa take rayuwa dangin kada misali tsari ana fahimta kwado shi ina ramsa shi <laughs> ruwa to kana ya kyafa abinka amma farfesu ko kuma a soya <laughs> ba ka da kes <laughs> ana fahimta in dai a ruwa yake rayuwa to wannan shi kenan Allah subhanahu wata'ala ta in ka koma yana cewa uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum wa lisayyara wa qurrima alaykum saydul barri ma dumtum hurma don haka abin da ya shafi teku za ku je ku farauce shi sannan ku fito da wasu abubuwa kayayyaki na ado wannan duk saboda an yi shi ne saboda kai dan adam shi yasa imamu malik rahmatullahi alai a wurinsa ya kasa dabbobi kusan gida guda uku akwai zawatul arba masu ƙafafu guda hudu dangin saniya misali rago raƙumi sa ana fahimta dukka waɗannan abubuwa da ake cin su shi a wurinsa jinsi ne guda ɗaya wato abu ne guda ɗaya ya ɗauke su bai ɗaya sannan kuma akwai wato zawatun rish masu fiffike misali irin kamar su tantabara ko kuma masu abin nan kafafu guda biyu tantabara misali irin kaza irin agwagwa misali ana fahimta dukka waɗannan ya ɗauke su suma a wurinta, jinsi ne guda ɗaya sannan kuma akwai naman ki naman ruwa duk abin da ya shafi ruwa in dai abin da ya shafi kifi ne kwaɗo tsari misali bulala kada irin waɗannan duk a wurin imamu malik har wa yau jinsi ne guda ɗaya a wurinsa don haka duka waɗannan abubuwa halali ne za ku fito da shi za ku ci amma ƙarƙashin wannan ba kowane kayan ado ba ne namiji yake iya amfani da shi ba domin hadisi ya bayyana mana abin da za ka iya amfanuwa da shi na ado ya kuma taskace maka abin da ba ka iya amfani da shi ba misali kamar zinari wannan bittifaqil na wal akhirin na malaman farko da na ƙarshe sun tafi akan zinari da alhariri mazan al'umman nan ba za su yi amfani da shi ba amma mata suna yi amfani da shi ana fahimta amma kuma za ka ga a yau ɗaiɗaikun mazaje suna amfani da zinari ba daidai ba ne wannan haramun ne domin ya tabbata a cikin hadisi wanda bukari ya rawaito daga abdullahi dan umar radiyallahu anhuma yana cewa anna rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama takhadha khataman min zahab annabi ya taɓa yin wani zobe na zinari alaihi salatu wassalam ana fahimta wa ja'ala fasfahu mimma yali na kaffi sai ya sanya hancin zoben ta ainihin bayan hannunsa Ka zama mukan sa a sama annabi sai sa nasa ainihin ta cikin hannu wa naqasha fihi sai aka rubuta a jikinsa Muhammadu rasulullah annabi shine manzo sallam ainihin tambarin zoban sa kenan na zinari kar a manta nasu mithla kowa cikin mutane shi ma sai ya je ya yi irin wannan zoben ya rubuta wannan tambarin shi ma ya sanya falamma ra'ahum qad ittakhadhuha a lokacin da annabi alaihi salatu wassalam ya ga mutane kowa da zobe irin na zinari ya riƙa ya sanya rama bihi sai cire zoben sai yadda shi wa qala sai ki la albasuhu abada wallahi ba zan sake sawa ba har abada da wannan summa takada kataman min fidda sannan sai ya ɗauki zobe na azurfa ana fahimta fattakada nasu khawatim al sai kowa cikin mutane shi ma sai ya ɗauki ainihin zobe na azurfa to kenan da wannan muke iya fahimta haramun ne akan mazajen al'umma su yi amfani da zinari duk da kaga zinari ai daga cikin ƙasa ake haƙo shi akan iya samo shi daga cikin teku misali ana fahimta to amma duk da haka kuma shi ya shiga cikin abin da ya haramta ga mazan al'umma amma ban da matansu haka alhariri in sheƙin abu ya kai sheƙi to mata ne aka sani da wannan domin Allah subhanahu ta'ala ya bayanin cewa a wa man yunasha'u fil haliya wa huwa fil khisami ghairu mubin su yan kawa ne yan ado ne yan kelekele ne amma shi namiji ko ba a san shi da kwalliya ba don haka shi sa duk abin da za a ce shekinsa kyalkyalinsa ya kai to wannan na mata ne yana shiga ƙarƙashin alhariri maza haramun ne su yi amfani da shi saboda wani hadisi da ya tabbata a cikin muslim rahimahullah daga umar an khattabi radiyallahu an yana cewa qala rasulullah annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa la talbasul harir kar ku sanya alhariri ana fahimta fa inna man labisahu domin duk mutumin da ya sa shi fi duniya a nan duniya lam yalbasu fil akhirah ba zai sanya na lahira ba to kaga da waɗannan abubuwa bai kyautu maza su dinga ainihin ado da zinari ba haramun ne hakanan kuma alhariri amma ga mata wannan wani abu ne wanda yake malaman mu sun ittifaki na farko da na ƙarshe in banda ainihin abin nan wata riwaya da aka samu daga albani amma shi ma maganar tana da rauni kwarai mata suna iya amfani da zinari ana fahimta to idan ka koma a yau ƙarƙashin wannan aya kaga teku misali za ka gane cewa teku na tafiya ne da ikon Allah subhanahu wata'ala babu wanda ya isa ya huwace maka wannan ruwa idan ba Allah ba subhanahu wata'ala domin babban abin da zai zame maka aya a matsayinka na musulmi ruwa ne iya ganinka a tare ba ka san daga inda ya taso ba sannan kuma ba gini aka yi aka tsaye da shi ba ba kuma rami aka haƙa mashi aka zo aka tara shi ba waye tara shi waye tsaye da shi idan da ya so yana iya sakan shi sai ya cinye gari gaba daya ba ana samu ambaliya ba saboda lokacin ana ba shi dama ce to tsallaka dan mutane su ga aya dan haka sai tsallaka in ya tsallaka yanzu kamar a rivers kwana biyar da suka wuce akwai ruwa da ya taso ya ci gidaje kusan 660 ana fahimta zai a ce da shi tsallaka domin mutane su ga kudura da ayar Allah sai tsallaka wanda zai mutu a cikinsa sai ya mutu gidan wanda zai ci ya cinye misali sannan kuma in ya kiɗin ya gama gyaran da zai sai sake dawowa iyakan da aka shata masa a cikin ilimin Allah ya tsaya in ka je Lagos ka gani idan ruwan ya taso ya taso kai da ka je kallon shi sai yi tunanin kamar zai cinye ka amma da ya zo inda yake din sai da ka kuma sai koma sai da ka sai koma ana fahimta to ba wanda ya huwace wannan abu in ba Allah ba subhanahu ta'ala sannan idan ka shiga idan ka shiga cikin tekun za ka dinga ganin kifaye shark manyan kifaye suna ƙoƙarin su tsirar da jirgin ruwa ana fahimta yana zaune yana tafi da iko Allah kifin na tasowa yana biye da ku amma ba wanda ke tsare da wannan kwale-kwale ko jirgi in ba Allah ba su kwana wa ta'ala haka za a yi kwana biyu wani zubin kwana uku ya danganta da irin tsawon tafiya cikin dare cikin kaza sannan sai ka gane kamar yadda za mu zo ayar gaba Allah ya sanya duwatsu ya sanya alamomi in ka taba tafiya misali mun taba tafiya 96 zuwa ainihin umura a cikin jirgin ruwa daga misira zuwa ainihin saudiya in dare ya yi ba ka san ma ina za ka ba amma da ikon wa kake iya gane ina za ka nufa duhu ne iya ganinka ba ka iya ganin komai mala amma haka za ka ga an zo ana tafiya ana tafiya a zuwa tsinka ya ce maka yi yanzu an kawo shi kenan kowa ya sako ba wanda ya isa ya maka wannan sai Allah subhanahu ta'ala ana fahimta to waɗannan abubuwa ne da yake ya cancanta bal inna ma ya ba, ɗan adam in ya kalla ya kamata ya gode ma Allah sannan ka duba ka ga. bincike ya nuna cewa ainihin tudun ƙasa bai kai ruwa yawa ba a duniya ana fahimta ruwa ya fi tudu yawa a duniya amma kuma ka duba ikon Allah subhanahu ta'ala idan da ya so sai ya saki ruwan gaba ɗaya cinye al'umma gaba ɗaya amma sai aka masa iyaka aka yi masa hanyoyinsa inda yake daban kuma inda al'umma suke rayuwa daban wani ruwan sai ya taso ka ganshi tun daga togo ko congo misali kai wani ruwan ma daga zai fito daga wani continent zai fito daga wata ƙarar ya zo kilan a ce asia ko ya fito daga misali Europa misali Europe ko ya fito daga Amerika, ya shigo nan Afirka zai tabi zai tabi wane ne ya ɗaura shi a hanya ya nuna mashi hanya amma saboda mutanen nan ake nufin su ƙaru su ci arzikin sai ya baro Amerika ya bin hanya kwazazzabo kwazazzabo sai ya zo nan nan ne matattararsa nan ne iyakansa sai kaga an samu abin da ake irrigation farming noman rani a jajja a sha a yi wanka a yi noma a yi kaza a yi kaza kamar libya misali in ka je zaka a duk duniya babu wanda ya kai su iya irrigation farming noman rani duk ta wannan tekun gaba daya daga cikin kokarin da tsohon shugaban ƙasar su yi musu kenan mu'ammar qazzaf duka an ja ba san wahalar ruwa ba wani babu shi saboda duk tekun nan an jajja noman rani ko sai kai kace damuna ne ana fahimta ba ilimin bane nan mun tsaya in ba damunan kenan. noman rani yadda ka san damuna to duka waɗannan abubuwa Allah subhanahu wata'ala shine ya huwace wa bil adama gashi nan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa alƙafil ardi Allah shi ne wanda ya jifa a cikin ƙasa rawasiya manya-manyan duwatsu jam'u rasiya an tami da bikum domin gudun katta jirkice da ku ita ƙasa in an ce mada ta jirkice ko ta juya yamidu maidan miyadan juyawa ko jirkicewa Allah ya sanya manya-manyan duwatsu domin kada ƙasa ta juya da ku ana fahimta kenan da babu waɗannan duwatsu tuntuni ƙasa ma ta juye da mu wa anhara subhanahu wa ta'ala ya sanya muku rafuka ga tekuna ga kuma rafuka Wasu bulan ya tsaga muku hanyoya la'allakum tahtadun ko ku za ku shirye zuwa ga inda kuke so ku tafi yanzu misali zaka taso daga nan zaka ce ka nufi Maiduguri ko ka nufi Sokoto ko ka nufi Ikko misali da ilimin wa da saninsa da yaddansa aka samu hanyoyin aka tsaga har kake iya gane inda zaka ana fahimta yanzu kai daga Kaduna in zaka Lagos ka san inda zaka ka san hanyar da zaka bi shi ma mutumin Legas in zai zo Kaduna ya san inda za shi ya san hanyar da zai biyo duk wa ya ganar da mutane wannan Allah subhanahu ta'ala don haka shi sa Allah ya sanya duwatsu a cikin ƙasa ya sanya muku ainihin rafuka ya sanya muku hanyoya domin ku ku koma ku shiryu ayoyi da yawa idan ka koma za ka ga Allah subhanahu ta'ala) ya yi maganin waɗannan duwatsu da yawa daga cikin al'umma ba su san hikimar da ta sanya Allah subhanahu wata'ala ya girke ainihin manya-manyan waɗannan duwatsu a cikin ƙasa ba wa huwa allazi madda al-ardha wa ja'ala fiha rawasiya wa anhara shine wanda ya miƙar da ƙasa ya kuma sanya manya-manyan duwatsu a cikin ta ana fahimta gashi nan wurare daban-daban daban-daban alam naj'al al-ardha kifata أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء furata? Allah ya sanya manya-manyan duwatsu manya-manya shamikhatin manya saboda gudun kada ƙasa ta juye da ku in kenan da ba su da tuntuna an dinga samun juyewa ana fahimta to kuma kowane dutse da ka ganinsa shi ma yana nan yana yi wa Allah subhanahu ta'ala tasbih wal arda madadnaha wa alqayna fiha rawasi wa anbatna fiha min kulli shay'in mawzun wal arda madadnaha wa alqayna fiha rawasi wa anbatna fiha min kulli zawjin bahij an tsitsirar da komai an sanya ko ina kuma kaje shi yasa zaka ga wasu wuraren in kaje zaka ga duwatsu suna da yawa a wannan jiha misali ko a wannan kasa ana fahimta zaka ga tafiya tafiya bini bini zaka ga duwatsu bini bini zaka ga duwatsu ina ga ko a cikin kasan nan ma muna da haka wata jiya ce ta bi duwatsu misali plateau misali ai kaga ta fi sanyi saboda duwatsun galibi inda ake samun su zaka ga ana samun ruwa kuma ana samun sanyi ana fahimta to dukkanin su gaba daya Allah subhanahu wata'ala ya halicce su ne da hikima ba haka nan ba ma khalaqta hadha batilan subhanak faqina azaban Allah bai halicci wannan dan wargi ba bai halicce shi haka kawai dan wasa ba a in ka koma kasa kaɗan amman ja'ala al-ardha qararan wa ja'ala khilalaha anharan wa ja'ala lakum rawasiya wa ja'ala bainal bahrayn hajiza a ilahum ma Allah ga duwatsu nan daban-daban kuma zaka ga duwatsun kuma su ma gida-gida ne Allah subhanahu ta'ala ya kasa su gida-gida akwai dutsen da zaka ga kawai saboda tsoron Allah sai ya fado sai ya bantaro ya fadi kawai ya balle wani dutsen ka ga yana tsatso ruwa yana fitar da ruwa saboda tsoron Allah wani dutsen kuma ka ga yana aman wuta shi ake cewa volcano duk waɗannan abubuwa mu a namu karatun tsoron Allah ne ba ka gani irin America Japan da sauransu sai a maza masana sai to lallai lallai nan da kwana uku duk waɗanda suke yankin wannan dutse su yi ƙaura domin dutse zai fara aman wuta saboda ya tuna ni'imar Allah kuma ya tuna azabarsa don haka mai zai yi wannan wuta da yake fitarwa kuka ci amma su a nasu ilimin sun ce a'a wani abu ne ya haɗu da wani abu ya taso ya yi kaza don haka sai ya kaza a'a Allah ya ba mu labari subhanahu ta'ala ثم قصت قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل أما تعملون دواسون جدا جدا جدا جدا هكا الله سبحانه وتعالى ya kasa ننسكما kowannensu kuma ya san dalilin da ya ana fahimta malamai a don haka kaga duk mutumin da ya san girman Allah subhanahu wa ta'ala ya san buwayarsa waɗannan abubuwa dole za su kasance masa ayoyi ne na ban tsoro malamai suna cewa idan aka ce ainihin almaidu ibn qutayba yake cewa shine alharakatu wal mail motsi saboda idan da ba ainihin duwatsun kasan za ta ta motsawa ne yadda kasan munjiriya an san wani kifi munjiriya wanda yake yana da santsi ko ya ka kama shi sai ja ka to idan da ba waɗannan duwatsu haka ƙasar za ta dinga juyawa ana ta tangal-tangal in abin ya yawa shi kenan ma sai a rubta, amma su turaku ne Allah ya ajiye su subhanahu wata'ala ga ƙasa haka kuma imamu zajjaj ya ce rahimahullah karahata an tamida bikum domin kyamar wato kada ƙasan nan ta juya da ku shi sa aka yi haka duk ɗan adam an maka waɗannan abubuwa ne amma kuma ƙarshe Allah ya tsare waɗannan duwatsu su ne za a yi amfani da su ga wanda ya saɓi Allah a murƙushe shi cikin wuta shi kenan su ƙone tare haka ƙur'ani ya faɗa ya ayyuhan ladina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nasu wal in ka bi Allah shikenan ka sha idan baka bi ba to kenan duk wanda aka sa a wuta sai a ɗauko wannan dutse kuma kenan sai a tura sai ta fama innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam antum laha waridun ya tabbata a cikin tabari da isnadin sa an samu daga Imam al-Hasan daga Qais ibn Ubad radiyallahu anhum yana cewa anna Allah tabaaraka wa ta'ala lamma khalaqa al-ard a lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci ƙasa ja'alat tamur sai ta dinga mutsu mutsu ta dinga tangal tangal ita ƙasan tana ta juyawa ana fahimta qalatil mala'ika sai mala'iku suka ce alaihi musallatu wassalam ma hadhihi bi muqirratin ala zuhriha ahada wannan ƙasa ba za ta bar wani mutum ya rayu akan ta ba saboda yadda take wannan wutsul wutsul take ta tangal tangal ba za ta yadda wani mutum ya hau doranta ba ainihin ya rayu ba fa asbahat subhan wa fiha rawasiha sai kawai mala'iku suka wayi gari suka ga duwatsu kawai a kakkafe a cikin ƙasa shikenan aka turke ta gaba ɗaya shine kuma Allah subhanahu ta'ala yake nuna maka daga cikin girman halittunsa akwai duwatsu shi yasa yace wala tamshi fil ardi maraha innaka lan takhriqa al arda wa lan tablugha al jibala tula duk girman ka da fadin ka da tsawon ka da tukubirin ka to kai tafiya da faɗin rai da takama da jiji da kai domin tsawon ka ba zai kai dutse ba sannan kuma girman ka ba zai kurma kasa ba Ka za a ashe kenan duk irin halittar da Allah subhanahu ya yi wurin ƙarfi bai kai dutse ba ana fahimta malamai don haka Allah ya ce ya sanya ainihin duwatsu a cikin ƙasa domin kada ƙasan ta juye da mutane ya sanya ainihin wato rafuka da hanyoyi sannan kuma ya yi haka ne don ku za ku shiryu kowa in ya tashi zai tafi inda yake nufa ya san ina za shi lokacin da babu hanya wane ne sanar da mutane hanya Allah subhanahu ta'ala kowa duk inda za ka a yau a ba ana tafiya saudiya ba ai babban aya ita ce ka duba ka ga za ka tashi daga najeriya ka ce za ka saudiya da sunan umra ko hajji misali to ta ina za ka bi amma ka duba wa ya nuna maka hanya Allah subhanahu ta'ala za ka hau kawai wata na'ura shi shikenan ta ɗauke ka fu a ta tafiya ya dinga nuna maka nan yanzu an shigo kaza an wuce kaza ana cikin tsibiri ana kaza ana kaza sai ya ce maka a yanzu kai tsaye an nufi wuri kaza yanzu ga munan, nan da mintuna kaza za mu sauka a saudiya mun zo rabin nan misali kaza kaza airport na wane Jirda. za a sauka ga munan. buhu yanzu an sauka waya sanar da kai wannan ai aya ce idan muna da hankali aya ce babba ya za ka bar wani yanki ko kuma misali kama ce ko za ka australia misali tafiyan kusan kwana hudu ko za ka china misali za ka tashi daga nan kawai akan iska wane ne ya sanar da ainihin matukin jirgin inda ka nufa Allah subhanahu ta'ala ana fahimta sannan ka duba na'uran wane ne ya baiwa wanda ya yi ta fasaha ta gane inda za a Allah subhanahu ta'ala don haka ya ɗaura ku akan hanyoya domin ku gane inda za ku nufa na'am bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya mana bayanin shine ya sanya ainihin duwatsu waja'alna fiha rawasiya wa anharan wa subulan la'allahum yahtadun Allah ya mana bayanin cewa to yanzu kuma wa alamatin akwai wasu alamoma waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya halicce su dan bil adama wa bin najmi ai hum yahtaduna bin najm sannan kuma Allah ya sanya wasu ainihin taurari domin su kasance jagorora ga matafiya a kan hanya misali a cikin duhu ne in ka kalli taurarin misali za ka iya gane cewa eh nan ne gabas yanzu nan muna yamma yanzu nan kaza ne shi nan duka waɗannan abubuwa matafiya sun san wannan na taɓa ba da kwatankwacin wannan labari mutanen da suke tsallakawa daga Nijar su shiga Libya misali wani na ban labari irin ainihin haɗarurrukan da suke fuskanta ya ce in suka tafi za su tsallaka daga ƙasashe daban-daban daga mali ne daga chad za a zo a haɗu Shi kenan sai a hau jirgi jirgin nan abin da sai a hau mota abin da ba guziri ba wani abu za ka sa kaya kusan kala bakwai a jikinka ana fahimta malamai abin da yake akwai ba maganan wanka ba bare maganan wani abu a'a kayan sama in ka ga sun yi dakan dakan kawai sai ka farke shi kenan su sun gama sai ka ci gaba da mu'amala da guda shida su ma in suka yi dakan dakan sai ka farke shi kenan sai ka ci gaba ya ce min akan kai jallin da ba ruwa energy ya zama exhausted ya ƙare sai dai kai fitsari ka sha sannan tafiyar a cikin sahara yake akwai macizai akwai kunamu sun kai tafin hannu duk kunamar da ta cije ka sai dai wani ba kai ba ana fahimta to ba shi nake so in cewa tafiyar ana wani ƙauye ake targeted saboda shi in rana ta yi yanzu haka shi kenan duka activities duka tafiyan ta an tsaya saboda ana targeting wani ƙauye ne in aka soka ƙauyen Shi ne boda tsakaninsa da libya sanan ne za a iya fadawa to in aka yi misin target in ana ta tafiya da rana ba za a iya gane precisely ina yake ba da haka gari na wayewa komai ya tsaya kuna nan cikin wannan ɗan tsagwaran kwankwalatar ranar sahara ana na tsaye ana fahimta wani mai to da zaran yamma ta yi na sai a ɗaura wai hikimar da ta sanya ake tafiya da daddare saboda ana kallon taurari sannan kuma ana kallon ina za a samu hasken fitila duk ƙauyen da aka ga hasken fitila to yanzu an san akwai mutane nan ne za a ta turfafa nan za a ta tunkara sai a je a sauka a wurin a huta tsahirta sai a ce ta kununa mana hanya libya za mu shiga amma in the process mutane da yawa suna sarwanta da me yace mu akwai wani abokinsa ya to malam ni akwai ta wahala da ban sha ba muna nan da ya gaza in ka kuskura ka faɗi da kasan haji ne a wurin gifan jamra in dai ka faɗi aka hauka shi kenan ya ce wane e na gaji ba zan iya saboda tafiya ce da kasan lahira ba wani mai taimakon wani wane ba zan iya ba ya ce ya faɗi nan to dama ƙasa kusan akwai iska iska in ta ɗauko ya shi shi kenan kabari kenan ya gama nan muka bar shi ya mutu muna tafiya muna tafiya mun kai shi ma ɗan ya ce kai wane ba zan iya ba ban iya ƙara inci nan muka bar shi shi ma ya faɗi to shi kenan Allah ya haɗa fuskokin ba a lahira mu mun yi gaba shi ma iska ta rufe shi <laughs> ana fahimta to shine wa alamatin da alamoma Wabin bin najmi hum yahtadun sannan da ainihin taurari suke iya gane hanya suna shirya amma a haka yake ban labari a haka malam sai da aka shiga Spain ta karkashin abin nan drainage abin nan kwata yace muna shiga sai ga wasu macizai mala yadda ka san menene muka dinga batilin da su a cikin kwata Allah ya taimake mu na rike kan sa <laughs> I love is all about struggle <laughs> ai ba ma ne nema ba ka kwanciya ka samu ka zama wani abu sai ka ai ba ma aka dinga kici kici ka tsaka da da zan nan guda biyu yace muka samu tun da na rike kan dai <laughs> eh ba muke sai da na ya daina motsi muka zamu muka fita muna fita kuma yan sanda suka ce da Allah ya hada mu fatata muka tafi akwai wani kam na yan Afirka muka shige kawai sai muka bace shikenan suka rasa wane ne nan kuma su suka dinga bori ba za a ɗauki kowa ba ba wanda za a kama yace mun taso mu kusan sama da goma mu biyu muka su gaskiyar malam wani ya mutu wani an kama shi a Lebanon ya tafi fursuna wani an kama shi a ina ne shi nan daban-daban mu muka samu muka tsallaka bi shirkin anfus duk abin da ya kawo wannan wato taurarin nan Allah subhanahu wa ta'ala ya halicce su ga bil adama domin a iya gane hanya a ƙarƙashin wannan idan ka koma malamai sun ce kamar yadda aka samu daga Imam Ibrahim rahimahullah yace minha ma yakunu alamat wa minha ma yahtaduna bi daga cikin tauraron akwai waɗanda sukan kasance alamoma akwai waɗanda kuma ake gane hanya da su imamu qatada yace abinda ake nufi da alamat sune an-nujum wasu taurari wa inna Allah tabaraka wa ta'ala yace subhanahu wa ta'ala innama khalaqa hadhihi an-nujuma li thalathi khasalat Allah ya halicci taurari ne saboda ɗabi'u ko kuma halayya guda uku wato dalilin da suka sanya Allah subhanahu wa Ta'ala ya halicci taurari to hikinkimu ne guda uku na farko ja'alaha zina kalli sama an halicci tauraro don ya kasance kawa ga sama na farko kenan wa ja'alaha da biha ya sanya tauraro domin a dinga gane hanya idan an bace na uku wa ja'alaha rujuman ya halicci taurari domin su kasance abubuwa sinadarin da za a dinga jifan shi ɗanu da shi faman ta'afa ha gaira zalik. da ra'aya don mutumin da ya zo wa wani abu koma bayan wannan in ji imamu qatada to ya salwantar da ra'ayinsa wa akhta habba ya kuskure rabonsa wa adaa nasiba sannan ya salwantar da rabonsa wa takallafa ma la ilma ladai sannan ya tursasa wa kansa abin da bai da masaniya a kansa imamul kalbi yace abin da ake nufi da alamat sune jibal wato duwatsu amma ibnu jarir sabari rahimahullah yake ko dai duwatsu ne ko dai taurari ne abinda Allah subhanahu wata'ala yake nufi ya halicci hanyoya ya tsaga alamoma ga bil'adama wanda da alamomin nan suke iya gane inda suka nufa ana fahimta sannan malamai suka yi ƙoƙarin cewa to annajim ɗin nan taurarin nan wani irin taurari ne an samu zantuttuka kamar guda uku zuwa hudu wasu daga cikin malamai suka ce wasu taurari ne ana kiransu surayya da kuma abinan farkadan da kuma banatu da kuma aljadi wanda ya faɗi wannan magana shine imamu sube rahimahullah ce waɗannan taurari guda hudu su ne wannan aya take magana wa alamatin wa bin najmihum yahtadun imamu shi ya faɗi wannan magana zance na biyu imamu sa'id shi ya faɗi wannan rahimahullah ya ce a taurari ne guda biyu su ne aljadiyu da farkadan sunan wasu daga cikin taurari ne waɗanda suke sama su ne waɗanda ake iya gane alamoma na kan hanya idan mutum ya ɓace koko in ya tunkari wani wuri zance na uku imamul mawar ya ce a'a rahimahullah tauraro ne guda ɗaya shine kuma sunan shi aljadiyu ma'anan aljadiyu wato ƙaramin ainihin rago ma'anansa kenan ana fahimta suna ne na tauraro Ya ce da shi ake gane hanya imamu zajjaj ce a'a rahimahullah ni abin da na fahimta ba wasu taurari bane keɓantattu ba a'a wannan suna ne na jinsi ya ƙunshi duk wani tauraro ko da an ambaci sunansa ko ba ambata ba don haka in dai tauraro ne a duk inda yake Allah subhanahu Ta'ala ya yi sa domin ya kasance dalili wurin gane tafarki sannan kuma ya kasance dalili wurin gane hanyar da mutum ya nufa ina fata ana fahimta na'am Allah subhanahu wa ta'ala bayan ya ambaci waɗannan abubuwa tun daga kama ga halittar rana da wata dare da yini sannan kuma da teku da jirgin ruwa da waɗannan taurari sai kamar ya ce ne tambayan mani waɗannan mushirikai mala afaman yakhluq shin wanda yake halitta ya halitti irin waɗannan ababe kamar la yakhluq zai yi daidai da wanda baya halitta afala zakarun shin ku ba za ku hankarta ku asu ba Allah subhanahu ta'ala shi ya halitti kaza yayi kaza yayi kaza ya muku kaza ya ba ku kaza to shin wanda yake halitta yana iya zama daidai da wanda bai halittan komai ana fahimta in ka koma can wallazina tad'una min dunillahi la yakhluquna shay'an eh, la yastati'una nasrakum wala anfusahum yansurun waɗanda kuke kira koma bayan Allah subhanahu ala su kawunan su ma ba za su iya taimakon kansu ba bare ku ka san ko idan mutum ya kamata ya taimako ya kamata ya taimaka farka to shi ba zai iya taimakon kansa ba bare kai da kake kiran sai ya taimake ka ana fahimta idan ka koma a cikin larabci a nan kamar da muka sha bayani a wurare da dama man ana amfani da ita ne ga ma'abuta hankali amma ma ana amfani da ita ne ga abin da yake ba shi da hankali ana fahimta to a nan Allah subhanahu wa ta'ala yake afaman yakhluq kaga shi yake magana da kansa shin wanda yake halitta shi kenan kamar la yakhluq zai zama kaman gunki da bai halitta to sai malamai suka ce idan da ba qur'ani bane kamata ya ce a faman yakhluk kama la yakhluk da ma ba da man ba amma sai aka yi amfani da man a can a nan ma aka yi amfani da man a nan imamul farra ɗaya daga cikin malaman loga ya ce rahimahullah eh a larabci yakan iya faruwa haka idan abu ya haɗe wato da mai sani da mare sani to ana iya amfani da lafazin da yake nuni akan sani ana fahimta sai ya kawo misali larabawa suna cewa ishtabaha alayya rakibu wa himlu fala adri man za min za wato sukan ce ainihin mahayi ya rikirkice mun da shi da kayansa ko kuma da shi da dabbarsa don haka na rasa gane wane ne dabban wane ne mahayi ana fahimta fala adri man za min za wato waye daga waye ko waye ba waye ba sai ce ana iya faɗin hakan nan shi sa kaga annabi Musa alaihi salatu wassalam a lokacin da fir'auna ya tambaye sa qala faman rabbukuma ya Musa sai ba shi ansa qala rabbuna allazi a'ta kulla shay'in khalqahu thumma hada saboda ya kawo man man kuma ana amfani da shi ne ga mai sani ana fahimta amma a can da ya ce mishi qala wa ma rabbul alamin bai ce wa man rabbul alamin ba ana fahimta annabi musa sai bai bashi ansa da maɗin ba saboda ma ana tambayin jinsin abu ne wato meye jinsin ka shi mahalicin naka sai ya bauɗe masa da wannan tambaya bai bashi amsa da wannan ba sai ya bashi amsa da amsa irin ta tambayar man misali kana iya cewa mutum man anta wa ma anta man anta sunanka nake tambaya ma anta jinsinka kai ɗan adam ne ko aljani ko iska ko me an gane bambancin tambaya don haka annabi Musa da yake ya tsinkaye haka da ya ce wa ma rabbul alamin sai bai ba shi amsa da irin amsar ma ba saboda jinsi shi yake tambaya to wani irin jinsi ne mahalicin nan naka shin jinsi ne irin na bil adama ko ko a'a irin na mala'iku ko ko a'a irin na iska misali sai ya nuna mishi a'a duk waɗannan abubuwa ba shi ne zaka tambaya ba ana fahimta don haka wanda yake da halitta ba zai kasance kamar irin mara halitta ba A fala abinan tazakkarun shin ba za ku hankaltu ba ku gane cewa duka waɗannan abubuwa ba daidai suke ba saboda gumakan nan ku ne kuke kulawa da su ku kuke kawo musu kuke musu ɗawainiya ku kuke musu kaza amma ba irin abin da za su iya baku na amfani sannan kuma karki wannan ka ce shine Allah yanzu kamar indiya ne misali in ka tafi mutum zai kawo saniya ya zo ya girke ta a mata kawa ya kwanta ta taka shi sai a mashi barka a rungume shi a ce ka samu albarka to ni sai na ga sannan da zaka je ka kawo ba kai zaka je ka siyo ta kasuwa ba idan ka siyo sannan ka kawo shi zai ce maka san ga inda zaka daure shi koko sai inda ka zaba sannan shi saniyan shi ne zai gaya maka abin da zai ci koko sai abin da ka bashi to sannan kuma ka koma shi ka ce shi ya fi ka shine Allah ta ne bawa malamai ana fahimta Da za mu kwana na insha Allah an ce da ni lokaci yi? idan Allah subhanahu alama mana ararai rai zuwa gobe za mu tashi kan aya ta goma sha takwas insha Allah in Allah ya yarda za mu rufe karatun nan na tafsiri ne ranar laraba in Allah ya aminta insha Allah ah, muna nan muna bayani cikin tallafi da ake nema na marayu akwai mutane da suka aika da kuɗi akwai nasir ibrahim ya aika da dubu ɗaya akwai lawal h ya aika da dubu biyu akwai abubakar muhammad ya aika da dubu ɗaya akwai haruna idris ya aika da ɗari biyar akwai abubakar yusuf ya aika da dubu ɗaya sannan akwai abdullahi ya uyaro ya aika da dubu ɗaya muna fata Allah ka saka musu da arkai sannan account ɗin da za a tura kuɗin shine sabon gari almajma'ul islami shine account name sabon gari almajma'ul islami shine account name account number ɗin kuma 1021 1021

Allah ya saka da alkhairi Allah ya biya mana bukatunmu kamar yadda ka roƙa wannan ina malam sani karangi ya fi bashi hmm. na kuma irin waɗanda ake fata yawa a kai shi suke tsakanin da ba a yi to ibnu rushd yana cewa mallam yajid ma'an wala mutayammiman fa arba'atul aqwali yahkumna fihima mutumin da ya tsinci kanshi a wurin da babu ruwa babu ƙasa to yace an samu zantuttuka guda hudu wasu suka ce ya bar sallah ana fahimta kar yayi wasu ka ce ya bari sai ya tafi inda zai samu turɓaya ko koruwa wasu ka ce ya yi ya rama wasu ka ce ya yi amma ba zai rama ba duk wanda mutum ya ɗauka a ciki ya yi amma a wannan hali an fi so a yi ima'i tunda da hankalinka da kaza sai kai niyya kawai shi kenan kai ima'i ko da da idanka ne ka udurta cewa ka yi sallah saboda Allah ya riga ya san halin da kake ciki wallahu a'ala na'am ya halatta masu aiki a tsaki auren ta zama sharaɗin da za a yi mata a kishiya ba. To, kowane sharaɗi almuslimuna ala shurutihim musulmai suna kan sharaɗinsu in ji hadisi illa shartan a halla haraman au harrama halala sai dai sharaɗin da ya halatta haram ko kuma ya haramta halal amma in kin yi haka kin yaudari kanki ne saboda Allah subhanahu wa ta'ala bai haramta mishi ba har ma gara ki ce in dai ka tashi yi to da Allah ka ɗibo 'yar asali to an ba haka ba za ki ta wahala ki ce wai ke sharaɗi ke kaɗai ke ba aure mahaifiyarki aka aure ta ana fahimta sannan kuma in ka bibiya kuma ita ɗin mahaifiyar taki ba ita kaɗai ba ce sannan waɗannan al'ummar da ake haihuwa ya za da su yanzu ina jin a wani ƙasa ne ruwanda ne ko a da na eritrea su sun wato sun nasu doka ce ka ƙara aure baka ba ka ba gwamnati ta ɗaure ka ƙwarai amma nan tsakanin uganda da rwanda sun yi legalizing polygamy an ce da ba magana abin ga sun ce a kowa ya je auren shi kawai ana fahimta kai in kana ɗaya ka ƙara in biyu kake shi ka ƙara saboda yanayin population to ya su can ma da muke tunanin ga yadda suke bare mu da muke da muna da dini sai a zo a ce a'a wai kaza kaza mu tita abin ga sai dai babban abu kawai kai kai kokari ka zama adili saboda sau da yawa sai ka ga mutane kawai giya ta ɗauke su sai yi aure ka zo ka ta abinda misbehave ka zo ka zama ka kekashe ka zama ba adili ba ka jingina wata can ka ba haka yake ba duk abinda za ka yi ka daidaita in kuma ka san ba za ka yi adalci ba to shi kenan sai ka dangana to ana fahimta ka haƙura kuta ta abin ga maleji har dai rakiya abin wani ya raka wani na'am da haya ko na ko haya to asalin haya purchase din nan bai halatta ba ba musulunci ne. saboda akwai shubuha tattare da shi shubuha da take ciki shine zaka ɗauko mashin kawai kai dai ka ba mutum ya mutu ya yi rai kai duk wannan fikihun kai baka fahimta ba kuɗi kawai kake ma kai kasuwanci kuwa dole akwai riba akwai asara ƙa'ida yadda ya kamata a yi ana fahimta irin balance nan da ake kaiwa ƙa'ida abin da ya kamata a yi ana kiran shi mudaraba ko ko musharaka shi zai amfani da ƙarfinsa da lokacinsa kai kuma ka sa kuɗinka to sai a yi ko 30 70 ko kuma 40 60 ko kuma 50 50 duk abin da aka samu an yi asara akan wannan asara haka za a raba in kuma an samu riba haka za a yi to amma rashin amana ta mutane ya sanya dole sai dai a haka shine za a magance su saboda in ka kawo mutum ka ce wai ko ni nan na a koda na tsaya ma har gobe ina regret aboki na yazo suka same ni wasu ba su da sana'a meye ne ya dauko mashina sababbi dal ya siya aka ba su wannan ma ya kafa condition cewa wai in mashin ɗaya wata uku za a sake mai taya ba matsala aka tafi a haka abin da zai baka mamaki samari kowa ba su da shi a lokacin nan amma wallahi malam da ɓaci ya karabu sai zamana balance ɗin ma kawai sun daina remitin sun daina kawo kuɗin gaba ɗaya wannan kusan wata biyar ba balance wannan kusan wata uku na hau mashin ɗin wanda tijo yadda kasan na hau na taguwa saboda tsufa dattijo ya ce mun duk wanda ya ce muka ba a samun amfani a harkar mashin ƙarya yake tsohuwar mashin amma ga sababbin mashin shi ɗayan ma ƙarshe zai ce wai wai an watsa mai wani abu an yi menene an kwace mashin aka sake siyan mai sai ya bayyana da kawai yaro ne mara gaskiya duka haka sai nake to shikenan mala abin da za a yi an shi mashinan kawai shikenan to shi sa ni yanzu kaga wai ka zo ka ce mu wai keke na fai kowa ya bana bana wannan harkan saboda ƙarshe girma ya faɗi mutum ke zube to dalili shi ya sa domin kamar da mirsala ke cewa ana haifarwa da mutane wato ainihin matsalola kamar yadda suka kirkiro ta yanzu ka kawo mashin kace da Allah to malam zo mu yi saboda Allah eh, ka zo ni dauki 50 kai ka dauki hamsin wata na sai zai ce maka saboda ruwa bai aiki ba ya kuma hada kudin ya janye to amma ka bashi ya je ya in ya lalata shi zai karata da ita in ya kawo ya maintainin shi zai karata to sai ka ga ya mintanin abin kullum wanki kullum guga wannan ba laifi a cigaba da haka dalili ya sa haka ko ba da haka ba saboda ya san aishi ne a the receiving end in ya lalata shi zai tashi bagat in kuma ya gyara shi zai shi ne beneficiary don haka kullum yana gyarawa bai shiga galop ya ta wasa ya ta kaza don ya samu ya tsira da imani to a ce gaba haka duk wanda zaka baka wai shi protest saboda mun canza shekaran jiya mun tafi janaza ana kokari a daidaita sau sai ana shela na ce to kowa ya duba wayarsa kai sai na ce to wai wace irin al'umma ce wannan an zo wurin alhini da jimami an yi rasuwa kowa ya kamata a ce koma ga Allah wai shela ake kowa ya duba wayarsa wace irin al'umma ce wannan kuma mu koma mu tasa shugabanni muna zagi kai ba ma wai wurin jana a makabarta wani ana ana kokarin hakawa akwai waɗanda aka bar labari su aikin suke na idan babban mutum ya rasu suka san cewa za a yi taro sai su halarci makabarta a nan suke sane suna yanka aljihu sannan kuma ka koma ka tsaye shugaba kana zagi bayan kai ba na gari ne? kuma shugabannin daga cikin mu suke in mu nagartattun ne su ma haka ne in kuma mu ma wani abu ne daban su ma haka ne to kamata ya kawo mu yi addu'a mu ce Allah Allah Allah ka mu lokaci yayi malam Harun zamu dasa aya anan abinda muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اكون باو الله محمد ثاني كبير ya tura da naira dubu ɗaya da ɗari biyar Allah ya saka masa da rakai subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin alhamdulillahi rabbil alamin